This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a ejima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya, akwai shirin zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar. amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mayakan Taliban sun kashe mutane wajen ashirin a wasu hare-haren bindigogi da ƙunar baƙin wake a Afghanistan a jiya Asabar, al'amarin da ke jaddada fargabar da ke akwai ana 'yan makonni kawai kafin akasarin dakarun ƙasa da ƙasa su fice daga ƙasar a kudancin afghanistan 'yan bindigar sun bindige sha biyu daga cikin masu aikin da nakiyoyi da ke binne a lardin helman wanda ya janyo musayar wuta tsakaninsu da 'yan sanda kafar labarai ta reuters ta ruwaito cewa an hallaka hudu daga cikin maharan a wannan musayar wuta sannan an damƙe uku tun kafin nan a asabar ɗin 'yan sandan afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun harbe wani babban jami'in kotun kolin afghanistan mai suna atiullah raufi daura da gidansa da ke bayan garin kabul babban birnin kasar taliban ta ce ita ta kashe raufi amma ta ƙi bayanin dalili a birnin kabul kuma wata fashewa ta ɓararraka wata motar bas mai ɗauke da sojojin afghanistan ta hallaka aƙalla mutane shida ta kuma raunata sama da goma A wani al'amarin kuma na daban, sojojin taron dangin ƙasa da ƙasa sun faɗi jiya asabar cewa wani harin da taliban ta kai daura da ɗan filin jirgin saman dakarun amurka da ke bagaram arewa da kabul a ranar juma'a ya hallaka sojojin neto biyu jami'an iraki sun ce mayakan ƙungiyar nan da ke ikirarin kafa daular islama sun kakaɓo jirgin sama mai saukar ungulu mallakin sojojin iraki abinda ya yi sanadin mutuwar mutane biyu da ke tuka jirgin kafafen yaɗa labarai sun rawaito jiya asabar cewa harin ya auku ne a birnin samara mai tsarki ga 'yan shi'a mai tazarar kilomita 95 arewa da birnin bagadaza wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron iraki ya gaya wa associated press cewa 'yan bindigar sun yi amfani ne da rokokin da ake sabawa a kafada wajen kakkaɓo jirgin sama mai saukar ungulun a bayan garin birnin mayakan kungiyar ta is sun kakkaɓo wasu jiragen kuma akalla biyu na sojojin iraki a cikin watan oktoba daura da birnin baiji da ke yankin tsakiyar ƙasar yankin tsakiyar samara ya samu kariya daga sojojin iraki da kuma mayakan yan shi'a da dama waɗanda ke gaba-gaba a yakin da ake yi da masu ikirarin kafa daular islama waɗanda ke riƙe da sassa da dama na arewa da yammacin iraki da kuma na siriya To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Sudan Umar Albashir ya yi ikirarin samun nasara kan kotun ƙasa da ƙasa ta, manyan laifuka bayan da mai gabatar da ƙara a kotun ta dakatar da binciken zargin aikata laifuka a yankin Darfur. da yake jawabi jiya asabar a birnin Hartun shugaba Bashir ya ce mutanen Sudan sun yi galaba kan kotun ƙasa da ƙasa da ta wajen ƙin miƙa jami'an gwamnatin sudan ga abin da ya kira kotun 'yan mulkin mallaka ya ce kotun da kanta ma ta amsa cewa ta gaza ga a matakan da take ɗaukawa kansa babbar mai gabatar da ƙara ta kotun ƙasa da ƙasar fatu suda ta faɗi ranar juma'a cewa ba ta da wani zaɓin da ya wuce ta dakatar da aikin binciken a zargin da ake ma Bashir don a karkatar da kayan aiki zuwa ga wasu batutuwan da ke bukatar matakan gaggawa. A wani jawabin da ta yi ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, Bensuda ta ce kwamitin sulhun bai dage sosai ba wajen ganin an damƙe shugaban Sudan. zarge-zargen sun samo asali ne daga fafatawar da gwamnatin sudan ke yi da 'yan tawaye a darfur tun a shekara ta dubi da uku kotun ta duniya ta tuhumi mr bashir kan batutuwa ɗaiɗai har goma na laifukan yaƙi da laifin cin zarafin bul'adama da kuma kisan kiyashi waɗanda aka aikata su kan farar hula a yankin jiya asabar wani babban wakilin amurka a wurin tattaunawa kan yanayi a peru ya yi gargaɗi ga masu tattaunawar da ta cije cewa muddin aka kasa cimma maslaha nan ba da daɗewa ba kan adadin sinadarin carbon da ke gurɓata yanayi hakan zai rage damar da ake da ita ta cima yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a shekara mai zuwa a birnin paris wakilin amurka kan batutuwan yanayi ɗin totstan ya yi gargaɗin nasa ne bayan da masu tattaunawa daga ƙasashe sama da 190 suka kasa cimma daidaito na sharar fage a tsawon kusan makonni biyun da suka yi suna tattaunawar wadda za a kawo ƙarshen ta ranar juma'a zuwa jiya asabar an shiga rana ta sha uku kenan da fara tattaunawar ba tare da alamar za a cima maslaha ba ta yadda ƙasashe masu tasowa ke watsi da daftarin da ake amfani da shi wurin tattaunawar 'yan wato 'yan naƙin waɗanda china ke jagoranta sun ce daftarin ya aza na waya mai yawa kan tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa wajen buƙatar taƙaita iska mai gurɓata yanayi idan aka kwatanta da nawayar da aka ɗora wa ƙasashen da suka ci gaba waɗanda su ne ma suka fi kowa gurɓata yanayi a duniya an fara kaɗa ƙuri'a a wani babban zaɓe na auna alƙibla wanda mai yiwuwa zai sa firaminista shinzo abe na jama'iyyarsa ta ldp su ci gaba da zama bisa mulki zaben wanda ake ganin zai zama ma'aunin ra'ayin jama'a kan manufofin tattalin arzikin mr abe alamomin farko sun nuna cewa ba zai zama na can zaras ba masu lura da al'amura sun yi hasashen cewa jam'iyyu wato jam'iyya mai mulki ldp da kuma wata 'yar karamar jam'iyyar da suka haɗa kai da ita za su samu kujeru sama da 300 a majalisar wakilai mai jimlar kujeru 475 ana kyautata zaton za a fara kiraya ƙuri'un da daren yau lahadi sabon wa'adin tsawon shekaru hudu ne masu kada ƙuri'ar ka iya baiwa mr abe don ya samu damar aiwatar da sauye-sauye masu sarƙaƙiya ciki har da rage ɗumbin bashin da ake bin ƙasar da kuma inganta ɓangaren noma majalisar dattawan amurka ta amince da wani ƙudurin doka na samar da kuɗin gudanarwa na ɗan lokaci ƙanƙani wanda zai baiwa gwamnatin tarayya damar ci gaba da gudanarwa har zuwa ranar laraba. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. To madalla bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim a yawa da shirin zabe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka da ma saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin da zai rika zuwa muku daga nan gidan rediyon murya Amurka mai suna zaɓe ko naɗi. Wannan shirin zai rika duba duk wani batu ne da ke nasaba da batun zaɓe a ko ina cikin duniya tare da kawo muku ire-iren zaɓuka na ƙasashen duniya da kuma duk wani abu da ke tattare da zaɓe wanda ku masu saurare za ku rika ba na gudunmawar. Shirin da zai rika zuwa muku ne a kowace ranar Lahadi da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali tare da ni Ladan Ibrahim Aiwa. A nan sashen Hausa na gidan rero murya Amurka. Shirin wanda sabo ne fil a wannan fitowar farko zai fara da bayanin shin wai menene zaɓe? me ke da muhimmanci domin a samar da zaɓe na gari kuma ina martaban zaɓe a harkar demokuraɗiyya waɗannan su ne za ku ji amsoshinsu da ma wasu batutuwa masu nasaba da zaɓe duk a cikin shirin da farko za mu yi karin kumallo ne da masani harkokin demokuraɗiyya na jami'ar bayaro dr abbati bako wanda ya muna bayani akan shin menene ma zaɓe alal hakika shi zaɓe game da masana suka sha faɗa shi ne wato shi ne injin demokuraɗiyya shi zaɓe yana ɗaya daga cikin shika-shikai guda talatin da biyar na demokuraɗiyya shi zaɓe shi ne bulo na girin demokuraɗiyya saboda haka idan aka samu zaɓe mai inganci a ƙasa wanda duniya ta yarda da shi ta karɓe shi to shi ne ake tabbatarwa da cewar ƙasa ta shiga yin tsari na demokuraɗiyya musamman zaɓen cikin gida wanda shi ke jawo rigingimu da tashin hankali da ba da cin hanci da rashawa ne umurka ba isin lalata demokuraɗiyya ita kanta saboda haka idan har jam'iyyu za su zamanto babu wato yin demokuraɗiyya ta cikin gida to gaskiya ne zamanto ba demokuraɗiyya ake yi ba akwai abubuwa da suka faru kwanan nan a wasu jihohi wanda wani gwamna kawai zai ta yi ce wani shi zai tsaya takara na jam'iyya a waje kaza na majalisa kaza wani shi zai tsaya majalisar dattawa wannan ba demokuraɗiyya ba ce wannan kuskure ne idan babu abin da muke cewa internal democracy ma'ana yin zaben cikin gida a tsayi a tsari na demokuraɗiyya abu na farko shine al'umma su za su yarda da duk abin da za a yi nawa za su zaba kuma wa za su sa a gaba ya wakilce su wannan shine tsari da ka'ida na demokuraɗiyya amma wannan al'amari ne da ake nema a kauce masa yawa Najeriya. Shin dakta me ya dace a yi ko a samar domin samun zaɓe na gari wato da masu zaɓe don da za a zaɓa domin su kauce wa naɗi ko ɗauki ɗagwara. Kyale wato halakika abu ne guda biyu. Na farko shine wato a bincike da muka yi a jihohin Najeriya gaba ɗaya ya nuna cewar matsalar zaɓe in kaga an same ta wato daga 'yan siyasa ne. A yau idan 'yan siyasar Najeriya umuman suka yadda a yi zaɓe na gaskiya to alal hakika ba za a samu matsala ba. Sannan sai kuma ita hukumar zaɓe da take tsara yadda za a yi bisa tafarki na dokoki da ike kasa ta tsara ne yadda za a yi jabe saboda kai idan an samu haɗin kai tsakanin 'yan siyasa wanda ake cewa practitioners da kuma shugabannin zaɓe wanda ake cewa electoral managers da turanci to za a sami wato ne mai inganci wanda duniya za ta yarda da shi wanda ba sai an yi tsare-tsare da faɗace-faɗace ba ba sai an yi amfani da kuɗi ba da raba abubuwa wanda yake na cin hanci da rashawa ba to idan aka samu haɗin kan waɗannan ajujuwan guda biyu ajin hukumar zaɓe da su kuma shugabanni na siyasa to muna kyautar san cewar za a sami zaɓe mai inganci kuma demokuraɗiyya za ta ci gaba da tafiya a Najeriya. Kaɗan misali kamar zaben da aka yi a Brazil akwai haɗin kai tsakanin hukumar zaɓe da 'yan siyasa. Saboda haka da aka zo aka sake zaben shugaban ƙasa wato ita wacce take kai uwar gida dilma ta samu kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari mai bunta wanda yake amaya yadda ya samu kashi arba'in da tara kuma iya da cewar an ka da shi ba a samu tashin hankali ko faɗace-faɗace ba ko kuma wasu abubuwa da za su jawo barka a cikin ƙasa to wannan aka ake so a yi a tsari na demokuraɗiyya shi zai sa a zaɓe mai inganci idan an samu haɗin kai tsakanin 'yan siyasa da ita hukumar zaɓe. to dakta idan shugabanni suka cimma matsaya akan wanda zai tsaya takara wannan yana da wata illa a harkan zaɓe domin bahaushe ya ce abin da babba ya hango yaro ko ya mi ba zai hango shi ba me za ka ce a nan akwai illa a ka'idodin demokuraɗiyya ba zancen shi karu bakin mutane ka ci albasa mutane su suke da iko umuman ɗin su fito su ce ga wanda muke so yi mana takara su wakilce mu ko shugabance mu duk abin da aka kawo wanda ita ba wannan wannan wata dabara ce gaskiya ba demokuraɗiyya ba ce masana da suka rubuce-rubuce da yawa a duniya da suka shafi demokuraɗiyya sun sha magana babban matsalar demokuraɗiyya a najeriya shine son a bakin mutane a cikin su albasa ma'ana a yi abin da ba lallai mutane aka suke so ba saboda ne saboda mutum yana ganin akwai mulki a hannunsa abu na farko a ka'idar demokuraɗiyya shine ka bar mutane zaɓa abin da suke so su ce ga yadda suke so su ce ga wanda zai wakilce su su ce ga inda za a nufa wannan shine ka'idar demokuraɗiyya amma ba dan kana shugaba ko kana shugaban kasa ko kana gwamna ka ce a kai ga yadda kake so mutane su ko ga wanda kake so ya gaje ka akwai kuskure wannan shine ake cewa democracy da turanci irin na tsarin masana ilimin kimiyyar siyasa ma'ana ya zama to hauka ma ba demokuraɗiyya ba. Na ku ji mu kawo sakon mu gare ku gwamnoni. Ba mu san manufar ku kan mulkin da kuke mana ba ku sauki ba. Ku na arewa ku ji mu mun kawo. Ku sakon mu gare ku gwamnoni. Shin ya yi samun sa'an shugaban hukumar zaɓe na Najeriya Farfesa Tahiru Jiga, wanda ya zo nan Amurka domin ganewa idanunsa zaɓen rabin wa'adi da aka yi kuma abokin aiki na sahabu imam ya tattauna da shi akan wasu muhimman batutuwa da ke nasaba da batun zaɓe musamman a najeriya ɗaya daga cikin abin da sahabu ya tambaye shi ko ne yadda za a samu zaɓe na gari ko kuma zaɓe mai inganci to um, eh, a najeriya ina ganin wato yadda 'yan siyasa suka ɗauki siyasar kuma suke yin siyasar gaskiya babban matsala ce eh, a nan wato mutane sun san siyasa na da muhimmanci kuma sun san takara tana da muhimmanci amma ba wai sun shigo ne don ko a mutu ko a yi rai ba ba wai sun shigo ne domin a ciko ta halin kaka ba mm. to gaskiya eh, mu a wurinmu siyasar mu wannan ita ce babban matsalar za ka ga nan eh, mutane za su zo ana siyasar ana annashawa ana kokarin da ake dai shine a yi ƙoƙari a janyo ra'ayin ɗan ƙasa mai rajista domin ya fito ya jefa maka saboda ya san kai za ka yi masa aiki, aiki. Mm. to, mu wurin mu har yanzu mutane sun ɗauka cewa kamar ciniki ne ko sana'a ka sa kuɗinka ka ci eh, kuma ka ci ko ta halin kaka don haka to gaskiya wannan babban matsala ce har yanzu a, mm. wurin mu. Mm. don haka akwai aiki jan aiki wanda ya kamata a yi domin 'yan siyasar musu canza wannan mummunan ra'ayi wanda suke siyasa da shi. To da yake farfesan sun yi matsaya da Dr. Abbati Bako kan cewa 'yan siyasa da hukumar zaɓe na da rawar da za su taka wajen samar da zaɓe na gari. Nan ma sahabin ya tambayi farfesa ne ko akwai wani darasi da hukumar nasa za ta koya a wannan zaɓen Amurka da ya gani? Farawa a kan lokaci muhimmin abu ne shi a nan ba wai wani tunanin wai za a zo a fara zaɓe a makare. don haka duk wani tsari da za a yi za a yi shi za a yi tanadi a tabbatar cewa an fara kome a cikin lokaci to mu ma mun yi la'akari da wannan mun san cewa lalle lalle ne in aka ce za a fara zaɓe karfe takwas to a tabbatar kafin karfe takwas duk abin da ya kamata a tanada masu aiki su zo domin a fara karfe takwas an yi shi to lalle lalle ya kamata a yi to kuma gaskiya muna nan mun dukufa mun mai da hankali ga kokarin irin wannan tanadin to gaskiya ganin yadda misali nan in an ce za a fara karfe shida tun karfe hudu na asuba ko karfe hudu da rabi mm. ma'aikatan sun riga sun zo wurin to gaskiya abu ne mai muhimmanci wanda yake dole sai mun je muna ta faɗakarwa muna jaddadawa ga namu ma'aikatan domin a tabbatar dai duk yadda za a yi a je wurin a tabbatar an fara lokacin da ya kamata hakan ta faru ba shakka to da yake lokaci ya kawo jiki a tarbe mu a cikin shiri na gaba wanda za mu ci gaba da kawo muku muhimmancin zaɓe da kuma ire-iren zaɓuka da kuma muhallin da ake yin su kai har ma da ƙasashen da ake yin ire-iren su yanzu a madadin waɗanda aka ji su musamman dr abbati bako na jami'ar bayero da bakon namu daga najeriya shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta farfesa tahiru jega sai kuma abokin aiki na sahabu imam da wadda ta bada umarni domin shirin ya kawo gare ku ba tare da matsala ba to Julie Gresham ni ma madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a tarbe mu a wata Lahadi a daidai wannan lokacin sai an ku. to jim kaɗan bayan da aka zaɓe shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar su apc ne a najeriya na zanta da janar muhammadu buhari kan batutuwa da dama wanda suka hada da shirin sanatin kare shugaba goodluck jonathan da zai tsaya wa jam'iyyar pdp wacce kusoshinta suka ce sun sha da shi buhari kuma yanzu ma za su iya kada shi to amma na fara tambayar buhari ne game da batun zaɓu wanda zai tafi da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa a wannan tafiya a'a ba zan son faɗi ba a yanzu a gaskiya saboda wato irginin siyasa ya yi ƙarfi a najeriya na musulunci da sun sha'anin addini irginin ya yi ƙarfi hmm. amma ta kai ni su na musu magana na ce su lura shekara tara general gowon ya yi da yawancin manyan hafsoshin masu rike sojan ƙasa da na ruwa da na sama daga gwamnati mataimakin shi a fadi shi duk kirista ne ba wanda ta magana sannan da abiola ya zo aka fara siyasa ya ɗauki shingibe daga borno musulmi da musulmi kuma an tabbata da gwamnatin lokacin ta adalci da su suka ci zaɓe duk 'yan najeriya sun san wannan sannan kuma da aka zo aka sake aka sake canzawa aka koma soja da ni da marigayi tun da ijabun Allah garko a kamshi duk musulmi ne mu ko daga arewa ba wanda ya taɓa magana to saboda haka wannan sabon irgilin nan wato na batun ah, sha'anin addini an kawo shi to amma kuma ah, izgilin yana da ƙarfi kwarai da gaske saboda haka yanzu za a ɗauka sai an yi shawara da jam'iyya sai kuma shawara da mutane wanda muka yi suna da nisan hankali sannan a faɗi kowa ne zai zama abokin takara ɗin. Eh, excellency ka yi mamakin samun yawan ƙuri'un da ka samu dinnan dubu uku da wani abu? a gaskiya ban yi ba saboda waɗanda suke nan cikin najeriya suke kuma yin siyasa wato sun san 'yan najeriya yawancinsu yanzu sun harzuka duk inda ka je mutane ca suke sun gaji wato rashin tsaro din nan na ɗaya na biyu lalacewar ah, arzikin ƙasa ma'adinai an rufe su matasa yawancin ma'aikata ba su da aikin yi ah, saboda sai kashen ah, zaman kashe wando sai sace-sace sai kisan kai sai sace mutane eh, a shi fansa eh, a shi kudin fansa wato kasar da wato ana cikin mugun tashin hankali saboda ka duk ka je a kasar gaba da yamma da mutane kukan da suke yi kenan saboda haka idan aka samu aka yi kokari aka yi zaɓe akan ƙa'ida sosai gwamnatin pdp gwamnatocin pdp ma ba wata tarayya kaɗai ba za a musu za a musu kace-kace a baɗin allah ya yarda um, ranka ka kasan kafin a zo a yi zaɓen nan eh, mun sha magana nan da kai mutane ta cewa ka san pdp pdp ta san ka kun sha karawa da ita me zai bambanta a wannan karon da za ku yi da ita 2015 abin da muke so bambanta shi ne batun abin da mutanen oshu suka yi ni na imani shi gishi ba za ta daina zalunci ba saboda haka abin da za a yi shi ne faɗakarwa ga dukan mazaɓu cewa su tabbata ƙuri'unsu sun yi tasiri wani shi kaɗai ne maganin abu mun gani a ekiti mun gani a oshun da aka tashi tsaye ba irin harbe-harben da ba a yi ba cikin iska an kama kuma mutane eh, yan abokan hawayen fi eh, hamayen fi amma mutane suka dage dole aka haƙura aka bar ma ra'uf gwamnatin shi saboda haka 'yan najeriya sun san da haka yanzu idan suna so a canza gwamnati sai sun tashi tsaye ƙuri'unsu sun yi tasiri idan kuma suka ƙi yin zaɓe ko suka je suka kwance su to wannan fitina ta rashin tsaro a ƙasa gaba ɗaya za ta zama hantsi ne a gidan kowa. ranka ɗin mutanen pdp sukan ji daɗin cewa ai mun san buhari mun sabaka da buhari menene menene wasu ko da gaske suke ko dai eh, ta maza ce suke suna cewa a bamu buhari domin mun san shi to gashi allah ya sake kawo musu jiran muhammadu buhari kuma kai ka san su a can kai ta korafe korafe game da yadda ake harkar magudi da sauransu me zai bambanta a wajen daura damara da apc za ta yi a zaɓe mai zuwa da zai hana su yi abin da ko a yi abin da aka yi can baya abin da zai bambanta shi ne abin da na faɗa ko da ke a ba ma na faɗi wakila aka yi zaton wasa nike yi sai da abin ya kasance shi ne wato mutane su tabbata ƙuri'a su ta yi tasiri hmm. um, alal misali na'am alal misali da muka tara um, da muka yi wannan sabuwar jam'iyya wato aka haɗe mun je kowace mazaɓa mun yi rijista aƙalla mun yi rijista mutane ɗari ɗari to cikin mutane ɗari a kowace mazaɓa ba za ka rasa guda goma ba waɗanda ƴan jam'iyya ne masu biyayya saboda haka ba za su yi da haɗa kai da su ba a yi maguɗi daga nan har zuwa A ward wato unguwanni kuma har zuwa karamar hukuma har zuwa jiha saboda haka wannan tsari da muka yi za mu yi tsari sosai yadda mutane za su kare kuru'un su su tasiri. Hmm. To a ƙarshen nan kaɗe me kake so ka ga Najeriya yan Najeriya yanzu dangane da wannan nasarar da kuma abin da za su sa ransu gani kuma musamman wani irin hasashe kake yi dangane da abin da zai faru a jihohi dangane da zaɓe mai zuwa da kuma jam'iyyar ka ta apc in allah ya kai mu to a gaskiya abin da zai taɓa faɗi ne kamar ma shigar shekara ashirin da biyar da suka wuce cewa duka ɗan najeriya ba ya da wata ƙasa sai najeriya nan saboda ta gwamma ma kowa zage dantse mu tabbatar da wannan tsari na demokuraɗiyya na jirgin zama shi ya fa alheri idan ana zaɓuɓɓuka masu tasiri amma idan aka bari ana sace ƙuri'u ko ko ana wani magudi daban ana cancanzawa a je a rubuta sunan mutane a tafi gidan rediyo a faɗi sakamakon zaben da ba a yi ba ko aka yi aka yi banza da shi a ce mutum ya tafi wurin shari'a to wanda yake neman abincin gobe ina ga kuɗin da zai ɗauka ya ba manya-manyan lauyoyi a dinga ɗan kare rikici har zuwa kotun koli ya kaje sai ce Allah isa a wannan taron Allah ya san ne shi ne marciya ta kasar da zalunci aka yi ma masu ƙaramin kai. janar muhammadu buhari kenan muke tattauna da shi jim kaɗan bayan da ya lashe wato zaben da aka yi na fitar da gwani inda kuma aka zaɓe shi a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar apc takarar shugaban ƙasa. to madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. mayakan taliban sun kashe mutane wajen ashirin a wasu hare-haren bindigogi da kunar bakin wake a afghanistan jiya asabar al'amarin da ke jaddada fargabar da ke akwai ana 'yan makonni kawai kafin akasarin dakarun ƙasa da ƙasa su fice daga ƙasar jami'an iraki sun ce mayakan ƙungiyar nan da ke ikirarin kafa daular islama sun kakkaɓo jirgin sama mai saukar ungulu mallakin sojojin iraki abinda ya yi sanadin mutuwar matuka jirgin su biyu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito jiya asabar cewa harin ya uku ne a birnin samara mai tsarki ga 'yan shi'a mai tarar kilomita 95 arewa da birnin bagadaza shugaban sudan umar albashir ya yi ikirarin samun nasara kan kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka bayan da mai gabatar da ƙara ta kotun ta dakatar da binciken zargin aikata laifukan yaƙi a darfur da yake jawabi a jiya asabar a birnin khartoum shugaba bashir ya ce mutanen sudan sun yi galaba kan kotun ƙasa da ƙasar ta wajen ƙin miƙa jami'an gwamnatin sudan ga abin da ya kira kotun 'yan mulkin mallaka jiya asabar wani babban wakilin amurka a wurin tattaunawa kan yanayi a peru ya yi gargaɗi ga masu tattaunawar da ta cije cewa muddin aka kasa cimma maslaha nan ba da daɗewa ba kan adadin sinadarin carbon to za a samu matsala a nan gaba sosai To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah su aka mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni. Ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.